inda aka hallaka mutane dubu uku da ɗari takwas da goma sai a ƙasar mali an kai hare-hare har guda ɗari biyar da arba'in da shida inda aka hallaka mutane dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu yayin da ya bayyana cewa a najeriya kuma an kai hare-hare kimanin ɗari biyu da talatin da takwas yayin da kuma aka hallaka mutane ɗari tara da biyar sai jamhuriyar nijar inda aka kai hare-hare kimanin ɗari ɗaya da hamsin da uku tare da samun hasarar rayuka 676 an kuma kai hare-hare 44 a ƙasar benin da asarar rayuka 66 sai ƙasar togo inda aka yi hare-hare 13 da asarar rayuka akalla 75 kanun labarin kenan kuka saurara sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji cikakkun labaran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 tana shirin kafa runduna ta dakaru dubu biyar domin yakar ta'addanci a yankin ta na yammacin afirka shugaban hukumar ecowas umar traore wanda ya bayyana haka a wani taron tsaro da aka gudanar a abuja ya ce an kai hare-hare har guda 1,605 tsakanin watan janairu zuwa watan agusta na shekara ta 2024 da muke ciki a yammacin afirka kuma an samu asarar rayuka kimanin 6,956 ya ƙara da cewa bisa umarnin shugabannin ƙasashen ecowas akwai yunkuri da ake na samar da runduna ta dakaru dubu biyar domin yaƙi da ta'addanci mali da burkina faso da jamhuriyar nijar da najeriya ne ƙasashen da matsalar tsaro ta fi addaba a yankin mr tori ya ce a burkina faso an kai hare-hare har kimanin 611 inda aka hallaka mutane 3,810 a ƙasar mali an kai hare-hare 546 inda aka hallaka mutane 1,424 sai kuma a najeriya an kai hare-hare kimanin 238 yayin da kuma aka hallaka mutane 905 sai jamhuriyar nijar inda aka yi hare-hare 153 tare da samun asarar rayuka 676 an kuma kai hare-hare 44 a benin da asarar rayuka 66 sai togo inda aka yi hare-hare 13 da asarar rayuka guda saba'in 75 to masu sauraron mu wannan shine a takaice abinda kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta faɗi a kan yunkurin da take yi na samar da sojoji kimanin dubu biyar domin yakar 'yan ta'adda da suka addabi kasashen yammacin afirka gaba ɗaya A kasalika za mu je zuwa najeriya yayin da gwamna zulum ya hana gine-gine a magudanar ruwa gwamnan jihar borno babagana umara zulum ya bayyana takaicinsa akan yadda mutane suke gina gidaje a magudanar ruwa a jihar zulum ya bayyana haka ne a ranar alhamis bayan ya kai ziyarar duba barnar da ambaliyar wadda ta ɗaiɗaita jihar ta yi ga hanyoyin mota da gadoji da asibitoci da sauransu a cewar sa barnar ta yi yawa mun ziyarci gurare da dama mun gani akwai ban takaici yadda mutane suke gine-gine wato na gidaje a magudanar ruwa ba don a tare masa hanya ba da ruwan zai rika bin hanyarsa yana wucewa ne duk da gargaɗin da ake yi amma har yanzu mutane suna ci gaba da gini a magudanar ruwa wanda irin waɗannan matsalolin ne suka jawo ambaliyar ba za mu watsar da kula da rayuwar mutanen maiduguri ba saboda wasu ɗaiɗaikun mutane in ji shi kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito a ƙarshe ya yi kira ga ma'aikatar aikace-aikace da jami'an tsaro su tabbatar babu wanda ya sake yin gini a magudanar ruwa a jihar masu sauraron wannan shine gamayya kuma cikakkiyar rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci fatan mu da burin mu shine Allah madaukakin sarki wato ya ji kan waɗanda suka rasu a wannan ambaliyar ruwa waɗanda kuma suka yi asarar rayuka waɗanda kuma suka yi asarar dukiyoyi Allah madaukakin sarki ya mai musu da alkhairi dukiya haka zalika waɗanda suka yi asarar muhallansu Allah madaukin sarki ya kawo musu dauki mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka ya Hausa TV haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyin ku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha albarka